sahabban annabi wasu daga cikin kusakure waɗanda suke yaɗuwa. ko dai kuskure na lafazi ko kuma kuskure na aiki ko kuskure na ƙudurin zuci wanda ya zama wajibi a kyautata inganta waɗannan kusakurai a bisa haskakawan alkur'ani da sunna domin mutane su guji waɗannan abubuwa da suke domin su tsira da imaninsu domin zai iya yiwa ki buɗe baki ki faɗi 'yar kalman da ke kina ganin ba komi ba ce to amma hukuncinta a wajen allah maɗaukin sarki hukunci ne babba da allah yake fushi da kalman da kuma mai faɗin kalmar to yasa wannan babban malami allah madaukin sarki mai baiwa na tattara wasu daga cikin waɗannan kusakurai da suka yaɗu cikin al'umman musulmi domin ya fadakar da mu mai taka tsantsan mukula akwai malamai da suke rubutu a wannan fage masu ɗimbin yawa na daga ciki akwai wahid abdulsalami bali marubucin littafin asarimul battar shi ma ya rubuta littafi a bisa wannan fagen da yake ƙoƙarin tsoratar da mutane ire-iren waɗannan kusakurai waɗanda a zahiri ga sunan suna yaɗuwa kuma mutane suna ɗaukan su ba bakin komi ba to muna fatan allah maɗaukin sarki ya sa mu kula kuma mu kiyaye to wannan littafi kamar yadda muka ambata a karatun farko da muka fara da cewa malamin ya karkasa bayanan da zai yi a cikin wannan littafi gida-gida kuma kashi-kashi akwai kusakuran da mala ya ce zai yi bayani dangane da kai tsaye shirka ne babba faɗinsu ƙudurce su ko aikata su suna iya fitar da mutum daga cikin addinin musulunci gaba ɗaya a inda muna kan bayani ne akan alkhata'ul awwal inda malamin ya ce za ka ji ko za ki ji da yawa-yawan mutane sukan zo suna cewa ya rasulallah mana suna kiran neman agaji da tallafi da tanni sai su ce manzan Allah ya agaje su ko manzan Allah ya kula da su ko ya ja hannabe suna neman tallafi da tanyi dangane da daraja da martaban da Allah maɗaukin sarki ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wani lokacin kuma sai su shallake annabin sai su koma suna ya badawi akwai wata mace ce da yake ba da labarin ibadanta mai suna rabi'atul Badawiya? sai su rika roƙonta suna neman tallafi da agaji daga wajenta za su raka cewa a kawo masu agajin agaji na waraka sakamakon rashin lafiyan da suke ciki ko kuma ke ji suna almadadu ya hussain ko ya jilan in ba manta ba karatun farko da ya gabaci wannan mun zo da littafin tafrihul khawatir ko tafrihul khatir mun buga misali dangane da ire-iren waɗannan kusakurai ya kan samu mutane suna aikatawa to duk da mala ya gama gabatar da wannan sai ce fahaza du'a'un ligairin lahi ta'ala kun ga irin waɗannan kiraye-kiraye da ake ba kakkautawa to kira ne da ake yi ma wani wanda ba Allah ba wa huwa mina shirkil akbar to wannan kuma yana daga cikin shirka babba allazi na hallahu anhu bi wanda karara Allah maɗaukin sarki ya hana ire-iren waɗannan shirkoki a inda yake cewa wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala durruk. kul ahir karka sake ka kira wani wanda ba Allah ba ka nemi agaji ko taimako a wajen shi wanda kiran shi babu wani amfanin da zai tsinana maka sannan barin kiran shi babu wani cutan da zai maka ko ka kira shi babu wata cuta da zai iya tunkuɗe maka wacce ta same ka sai allah ya ce fa'in fa'alta in ko da ɗan adam zai yi kunnen ƙashi ya aikata wannan abin da allah maɗaukin sarki ke cewa ka a yi sai ce fa'in na ka idan mina lallai ne wannan aiki yana daga cikin azzalumai. azzalimuna anan da ake nufi sune almushrikuna domin Allah da kanshi yace inna shirka la zulmun azim lalle shirka ita ce zalunci babba kamar yanda a cikin alkur'ani Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ula'ika lahumul amn wa hum muhtadun sanda wannan aya ta sauka sai sabe suka ce wai yanzu wane ne cikinmu bai taɓa kan shi ta hanyar aikata wani laifi daga cikin laifuffukan da Allah ya hana ba to kuma ga aya ta saukata ce wanda ya imani bai taba sabo ba to wannan shine ke cikin aminci kuma shine shiryayye to sai Allah maraukin sarki ya sa annabi ya fassara musu ma'anan zalunci a nan to ai shirka ne sai masa ishara da wancan ayin da ta zuwa cikin suratul luqman inda luqman al-hakim yake ce ma dan shi ai shirka zalunci ce babba to lalle mutumin da yake kiran wani wanda ba Allah ba yana neman agaji yana neman taimako yana neman waraka akan ko menene Allah madaukin sarki ya kira shi da cewa zalimi wannan aya ne ta zuwa cikin suratul yunus a aya ta ɗari da shida, Allah ya sa mu dace malam jamilu ne ya ce na, ai almushrikina azzalimai da ake nufi a cikin wannan aya Allah yana nufi da cewa mushrikai ne malam ya ce wa zalika li anna ha'ula'il mad'uwina la yamlikuna an-naf'a wal ladar. ba don komi ba sai dan su waɗannan da ake ta kiransu ake ta korototo da yi kuwa cewa wane wane wane wane ba sa mallakan wani amfani na kusa ko na nesa sannan kuma ba za su iya tunkuɗe cuta ko kuma su kawo shi ga wanda ya kira su ko kuma ya masu ya tawaye bai kira su ba lali an fusihim wa lali gairihim ba sa iya samun makansu iso iso amfani kuma ba sa iya tunkuɗe ma kansu cutar wanda ya same su to ballantana kuma ya ta'addi zuwa ga su amfanar da waninsu ko kuma su cutar da waninsu mala yake cewa lafiyar raha ba sa iya kawo amfani a lokacin da mutum yake cikin halin farin ciki da yalwa wala lafi shidda kuma ba sa iya kawo wani yawan damuwa a lokacin da mutum ya tsinci kan shi a halin kunci shi yasa ma Allah ya ba mu labarin mushrikai da cewa fa'iza rakibu fil fulki da'u Allah na lahu a duk lokacin da suka shiga cikin jirgin ruwa za su je fatauci to sai igiyan teku iskanta ya taso ya murtuke jirgin ruwan da suke ciki yake nufin ya kifar da su ya tambaɗe ko ya fashe su watse su hallaka to sai ki ji mushrikan da ke ma Allah maɗaukin sarki shirka sun yi watsi da shirkan sun koma suna kiran Allah shi ɗaya. an gano wannan da kyau ko har ma suna cewa in Allah ya tseratar da su daga wannan mahallakar to ko su sun yi alkawari ba za su ƙara shirka ba sai Allah ce falamma najjahum ilal bar kaddar da za mu tsiratar da su zuwa ga tudu idahum yushrikun sai a same su kuma sun koma mushrikan su su da in suna cikin halaka suna cikin damuwa suna cikin kunci sai su keɓance Allah maɗaukin sarki da kira da roƙo suna samun kansu cikin kwarin yawan damuwa to a lokacin suke koma mashirkansu saɓanin shirkan zamani su in lokacin da suke cikin halin kunci lokacin ne ma suka ƙara zurfafa cikin abin da yake na shirka ne allah maɗaukin sarki kiyaye malin ya ce balhum an du'a'il ha'ula sai dai su waɗancan da ake kira saboda ana ganin salihantakansu don gane da kiran da ake masu ghafiluna sarraf kano ko da ɗaya ma ba sa ji ina fatan mun gane wannan da kyau kamar yadda allah madaukin sarki ya ambata mana wannan a cikin alkur'ani mai girma yake cewa wakila da shuraka kace ka ce masu su masu kiran wasu wanda ba allah ba don allah ku kira su waɗannan da kuke ganin su isassu ne za su yi maku abin da kuke so fada'auhum Allah madaukin sarki ya ce ilaiku ba su san gatse ba sai suka kira su din sai Allah ce falam yastajibu lahum sai aka waye gari ba a ji sun ansa masu ba war wara'ul azab sai Allah ya yanke mana tattaunawan an kalubalance su a nan gidan duniya ne da cewa ku kira su waɗanda kuke cewa za su kawo muku agaji da tanye a wannan gidan duniya mu ba akwai abin da za su yi tsinana muku sai suka daga hannu sai suka kira su Allah ce ba mu ji sun ansa masu ba domin babu wani agaji da taimako da ya zo daga gare su ai a ranar kiyama kwatsam sai suka kiciɗar da azaban Allah Allah ya ce sai ga suna cikin damuwa da da na sani lau annahum kanu ya hata so kuma suna kai ce kai ina da ma a ce sun zama daga cikin shiryayyu waɗanda suka bi dokokin da Allah maɗaukin sarki ya zayyana shi sa duk mutumin da ya watsi da abin da Allah ke so abin da Allah ya yi umarni ya ji shirka yadda yake fata yake so yake tunani a cikin zuciyar shi to ranar tashin alkiyama sai ya yi wannan da na sani da ba ta da wani amfanin da za ta yi mashi Allah maɗaukin sarki ya kiyaye to shine anan malam yake cewa balhum an du'a'i ha'ula'i ghafiluna lalle su sun rabkana ba ma sa jin kiran da waɗancan suke masu ina fata mun gane wannan da kyau shine sai yake cewa kama qala Allah ta'ala kama yadda Allah madaukin sarki ne ya faɗi wa man mai mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah ai babu wani ɓatacce sama da mutumin da yake kiran wani da ba Allah ba kuma duk wannan korototon kiran da yake yi ba zai taba ansa mashi ba nan zuwa tashin alkiyama wa hum an ihim ghafilun su waɗanda ake kiran ma sarraf kana ba su san ana yi ba ko an kira su ba sa ji ina fatan mun gane wannan da kyau in an nemi agajinsu su ma su ba san ana yi ba shi yasa sai Allah ya ce wa idha ushiran nasu a lokacin da za a tada mutane daga cikin kabarrukansu gaba ɗaya a tara su a filin kiyama kanu lahum a ada za su kasance makiya juna ne su da waɗanda suke awan cewa shin za su yi tsinana masu wani abu wa kanu bi ibadatihim kafirun kuma su ce mu wannan ibadan ma da kuke mana ba ma san kunye ba mu ba mu sa ku ba wani karambani ya kai ku jama'a kun fahimci wannan da kyau ku haka Allah ya ce wa barazu lillahi jami'an za a waye gari ranar kiyama za a tara su wanda ake ganin manya ne waɗanda aka bi da waɗanda ake ganin su ƙanana ne waɗanda suka yi biyayya sai a tara su waje ɗaya faƙalar du'afa sai su masu rauni ƙananan da suke da matsanancin biyayya ga waɗancan manyan sai su ce ai mu masu biyayya ne gare ku ai mu masu kaza ne fa antum mughnuna anna min azabillahi min shay'in don Allah akwai dan abun da za ku dan iya tsinana mana ku dan kauda mana daga azaban Allah ko ya yake qalu sai su ce masu law hadana Allahu la hadainakum yo aida Allah ya shiryar da mu ma da mun shiryar da ku sawa'un alaina yo ai abin duk ɗaya ne a wajen mu ajizina am na malana min mahis Allah madaukin sarki ya sauwaka wannan aya ce ta zuwa cikin suratul ahqaf aya ta biyar zuwa aya ta shida wa ta'ala Allah madaukin sarki ya ce amman yujibul mutar shin tsakani da Allah mutumin da yake ansa kiran wanda ya shiga halin damuwa da kunci iza da ahu a lokacin da ya roƙi Allah a kan Allah ya kwaranye mai halin damuwan shi wa ya su kuma yake kawar da duk wani damuwa da ya dami ɗan adam wa ya ja'alukum khulafa al'ard kuma yake sanya ku a matsayin mayau yake sanya ku shugabanni a bayan ƙasa a ilahun shin yanzu akwai wani abun bauta ma'alla tare da Allah madaukin sarki jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah da ke waɗancan ayyukan da in mutum ya shiga halin damuwa da kunci in ya kira shi zai ansa kuma ya kwaranye mai damuwan shi kuma ya yaye mai duk wani kunci da walhalin yau da kullum kuma yake halifantar da ko da shugabantar da ku a bayan ƙasa shin yanzu har akwai wani abun bauta tare da Allah sai ce kalilan abin takeici mutane ne 'yan kaɗan ma ta zakaru waɗanda suke tuna cewa al'amarin Allah ba haka yake ba jama'a mun gano wannan da kyau ko ɗan kaɗan ne ƙwarai suke iya tuna wannan abun su gane cewa lalle yi wa Allah maɗaukin sarki shirka da sanya mai abokan tarayya ba daidai ba ne domin duk lokacin da wani ya ce a kira wani zai iya wani abu cewa za a yi ni da kake gayyata in kira shin shi wannan ɗin shi ya yi ne zai tabbatar da cewa a'a Allah ne ya yi ka to sai ke ce shi ɗin ya halicci wanda zai umarta ina fatan mun gano wannan da kyau yi nashi halittan sai halittan nashi sai su kira shi a lokacin da yake da bukata zuwa ga mahalicin nashi Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu daga shirka wannan aya ce ta zuwa cikin sotin namli aya ta 62 wa qala ta'ala ala lisani ibrahim Allah madaukin sarki ya ba mu labari gane da maganganun da annabi Ibrahim ya faɗi da yake tabbatar da cewa shi ɗin nan Allah madaukin sarki ne Ubangijin shi yake cewa wa'iza maritu duk lokacin da na kwanta rashin lafiya fahuwa ya Allah madaukin sarki ne ke bani lafiya ma'ana annabi Ibrahim da ya tashi saboda girmama janibin Allah sai tabbatar da cewa rashin lafiya daga gare shi yake zuwa domin duk wani rashin lafiya da ɗan adam zai kwanta a yau yayi idan aka bi diddikin keke da keke sai a ga akwai wani sakaci da ya aikata ne sakamakon wannan sakacin sai rashin lafiya ya kama shi yanzu duniya ta yadda cewa al'amarin amai da gudawa da ya addabi ƙasar nan yana daga abin da ke kawo su kazanta ne kuma sai su ce ba a wanke hannu yayin cin abinci jama'ar annaba akwai addinin da ya kai addinin musulunci tsafta wanda duk in za ki ci abinci sai an ce wanke hannu in kin gama sai a ce wanke hannu in kin zo za ki sallah so biyar a yi ne sai an ce ki wanke hannu wajen alola in za ki sallan nafila sai kin wanke hannu in kin kewaya ban ɗaki a ce wanke hannu ki wanke hannunki da ƙasa ki kaza ki kaza ki kaza haka annabi ya tabbatar da cewa mutum in ya tashi daga bacci kar ya marma zai saka hannun shi a cikin ruwan alolan shi ko ruwan da zai yi wankan janaba ko haila ko juma Wani irin wanka ne har sai ya karkata wannan abun wanka na shi ya wanke hannayen shi tsaf sannan ya sa hannu a cikin ruwa jama'a ba wani addinin da yake addinin musulunci kula da tsafta da kiwon lafiya na al'umma amma wai a yau ne za a waye gari waɗanda ba musulmi ba wa su tara ku su zaunar da ku ko suna koya muku tsafta wanda ku duk abin da ma yake na tsaftan a cikin addinin ku aka samu jama'a mun fahimci wannan da kyau ku so da suke cin abinci dama da hagu hannun da ya taba kazanta yi kaza duk za su kwaba sa hannu a ciki ke kuwa da Allah madaukin sarki ya umarci annabin ki ya gaya maki hannun da zaki ci abinci da shi akwai yaro ne ɗaya daga cikin 'ya'yan ummu salama mai suna umar agula ne daga cikin agololin da ke zaune gidan annabi ya zo ya na za su ci abinci tare da manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya kasance kawai hannun shi na yawo cikin kasa cikin farantin abincin da suke ci shi ne sai annabi ya kama hannun shi ya ce ya gulam la. ya ce kai yaro in za ka ci abinci ka ambaci sunan Allah ka ce bismillah saboda duk wani shekamin aljanin da zai iya kawo annoba kina cewa bismillah sai ya tafi haka annabi ya tabbatar da cewa annoba ba ke ganinta waqzu a ada'akum min aljinni wani makirci ne daga makiyanku daga cikin aljanu ke izo ta to kina cewa bismillahi bayan da kika wanke hannu zaki ci abincin da ya zama halal ne to sai wannan ɗanin aljani sai ya gudu mun gano wannan da kyau ko sai kuma ya ce wa kul biya minika in za ka ci abincin ci da daman ka sannan wa kul mimma yalika kuma in za ka ci ka ci gaban ka ina fatan mun gano wannan da kyau wannan wasu irin ladubba ne da addinin musulunci ya karantar wajen al'amarin ci da sha da koma mai mutum zai ko kun gano da kyau ko sannan a cikin wannan akwai kula da kiwon lafiya ɗari bisa ɗari na 'yan ƙasa da kuma sauran al'umma gaba ɗaya to amma da yake su musulman sun zauna sun isi tallan addininsu sun 'yan banza sai suka miƙe a yau wai kuma mu ne za a zo ana cewa wai za a koya mana tsabta bayan duk abin da ma ake tunƙaho ake tutiya da shi daga wajen mu aka samu shi yasa wajibin ku ne ku miƙe ku saka wannan abubuwa a aikace ku bi shi daki-daki keke da keke sai allah madaukin sarki ya karbe ku allah maraukin sarki ya sa mu dace wancan aya da annabi ibrahim yake cewa in na kwanta rashin lafiya ai allah ne ke warkar da ni aya ne ta zuwa cikin sautin shu'ara a aya ta tamanin allah maraukin sarki ya sa mu dace to bayan da malami bayyana mana kuskure ne kiran wani wanda ba Allah ba a nemi taimako da agaji a wajen shi kuma ya kawo ayoyi masu tarin yawa waɗanda ke tabbatar da kuskuren abin jama'a duk abin da zaki ce ba daidai ba ne kuskure ne to sai kin kawo dalilin kasancewan shi kuskure kun ji wannan da kyau ko to in dalili ya tabbata na cewa abin nan kuskure ne tabbas ko tantama babu to sai kuma ana neman ki da ki kawo abin da yake daidai ne domin ba ki hana mutum aikata abu kuma ke ba ki kawo mai canjin shi ba kuma gane to shine sai mala ya ce assawa abin da ya zama daidai bawa dan adam mutumin kirki ya faɗi shine sai ce ya hayyu ya qayyum bi rahmatika ki ce ya hayyu ya Allah rayayyen sarki ya kayyum ya tsayayye mai kulawa da halittun shi bi rahmatika Allah ta hanyar rahamanka da jin kai ne astagisu nike neman agaji ishfini ya Allah ka warkar da ni ina fatan mun gano wannan da kyau wa ghairu zalika min al-ad'iya al-khalisa lillahi ta'ala malam yace kai akwai addu'o'i masu tarin yawa waɗanda ba wannan ba wanda kai tsaye waɗannan addu'o'i suna tsarkake Allah madaukin sarki ne da kira li'anna shafi domin mai warkarwa wal da kuma mai kawo agaje huwallahu wahadahu wannan shine Allah shi babu wani wanda yake kawo agaji babu wani wanda yake warkarwa babu wani wanda yake kawo wani taimako na gaugawa irin Allah madaukin sarki mala ya ce wa min du'a'in rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana daga cikin tarin addu'o'in da aka samo annabi yana yi na daga ciki akwai allahumma rabban nas azhibil ba'as ishbi anta shafi la shifa'an illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama wannan addu'a kusan kowa da kenan ina da yakinin an haddace to matsalan shine ba a yi kuma addu'a ne mai karfin gaske wanda annabin rahama da kanshi yana yi kuma ya karantar ya ce a yi ma'anin da shine Allahumma rabban nas ya Allah ubangijin mutane azhibil ba'as Allah ka tafi da wannan cuta wannan kunci wannan damuwa wannan abin da ya ishe maka rasa yadda dami ishfi Allah ka warkar domin an ta shafi Allah kai ne mai warkarwa la shifa'an Allah babu wani waraka illa shifa'uk face warakan ka duk wata waraka to ba waraka ba ne na hakika in an kwatanta ta da warakan ka shifa'an allah kai ke zuwa da wata irin warakan da la yughadiru saqaba ba ta rage wata cuta in ta zo haɗe cutan take gaba ɗaya ta kaure shi to allah muna fatan irin wannan waraka mai haɗiɗiye cututtuka da suke tasowa allah ka warkar da mu wannan hadisi ya zo da wannan addu’a a cikin sayar bukhari da muslim allah maɗaukin sarki ya samu dace na biyu wa ƙanar rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce da'awatu zinnun addu’an zinnuni shine annabi yunus if da'a biha wa huwa fi batin hut a lokacin da ya addu’a sanda yake cikin cikin kifi annabin allah annabi yunus yana daga cikin annabawan da allah ya aiko shi zuwa ga wasu kangararrun al'umma ba irin wa'azin da bai yi ba suka kangare a lokacin da ya ce su yi a hankali azaban allah na nan tafi sai suka ɗauka ba'a yake yi yana gida sai azaban ta taso ganga-ganga gadan-gadan da su gani sai allah maɗaukin sarki sai ya tarfa su nono sai suka yi nufin bari su marmaza su zo su tuba to sai su kwaso ayarin al'umma gaba ɗaya mazansu da matansu shugabanninsu da dattawansu matasansu da kowa kai hadda dabbobinsu kajinsu da tantabarunsu awakinsu da tumakinsu jakunansu da alfadaransu raƙumansu da dawakinsu kowa da komi suka tarkato suka tunkaro gidan annabi yunus da ya irin wannan ganga-ganga ai sai sheka a guje ya ce a tunanin shi sun kawo mai hari ne mun gano wannan da kyau ko yana fita kawai sai ya tashan jirgin ruwa yana zuwa mutum ɗaya rage sai ya afka shi kenan sai aka ci gaba tafiya ya gudu to kuma ka'ida allah maɗaukin sarki bai umurtan annabi ya baggare sai lokacin da shi allin yake son annabin ya baggara ina fatan mun gano wannan da kyau to shi kuma ya baggare allah bai ba izinin ya baggare ba kun fahimci wannan to da ya baggare sai allah maɗaukin sarki sai ya hukunta ya gudu bai gudu ba shine aka yi ta ƙura'a ƙura'a na faɗawa kan shi aka yi ta ƙura'a ƙura'a na faɗawa kan shi har zuwa lokacin da ya kai ga an samu matsala matsala ta gaske shine an ɗauke shi an jefa shi a cikin teku shine kifi ta haɗiye shi allah ce ba don tasbihin da yake yi ba da ya tabbata a cikin wannan kifin zuwa ranar kiyama to shi annabi ya karantar da mu irin addu'an da yake Allah ya da shi a cikin wannan kifin shine la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin mun gano wannan da kyau ku addu'an da yake na la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu Ma'anin zalimin ma'ananta shine babu abin bautawa a bisa cancanta sai kai ya Allah tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ni ina daga cikin waɗanda suka zalunci kawunansu ma'ana mutum yana furuci da cewa shi mai laifi ne yana neman agaji daga wajen Allah maɗaukin sarki ya agaje shi Ya ce cewa lam ubi ha rajulun muslimun annabi ce babu wani mutum musulmi wanda zai ɗau wannan addu'a ya roƙi Allah da ita jama'a ku ji mutum musulmi da zai ɗauki wannan addu'a ya ta fama yana roƙon allah maɗaukin sarki akan allah ya biya mai bukata kuma ya roƙi allah fi shay'in ko mai ya roƙi allah kat ko ya abin yake illasta jaballahu lahu face allah maɗaukin sarki ya karɓa mai addu'an shi jima gano wannan wannan garanti ne daga manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma addu'a ce da annabi ɗaya daga cikin annabawa annabi yunus ya yi kuma nan take farar ɗaya allah maɗaukin sarki ya an mai. amma dai su ingantacce ne limamu ahmad da wani shi su suka ruwaito shi waɗannan kuma su ne abin da malam ya kawo mana bayan da ya kauda mana da abin da yake shirka ne ba daidai ba ne kuma ya tabbatar da kasancewa abin ba daidai bane cikin alkur'ani sannan ya kawo mana abin da yake daidai a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kasancewan annabi shine abin koyon mu to bayan da muka ji kuskure na farko sai malai ce al-khata'u thani kuskure na biyu da mutane suke aikatawa wanda wannan kuskure yana da alaka kai tsaye daga abin da yake a shirka ce babba da ke fidda mutum daga addinin musulunci za ku ji mutane suna cewa la haulallahi mun gano wannan la haulallahi to wannan ba daidai ba ne za mu zo mu ji wani kuskure wakil suna cewa la ko ina ba ta mun gano wannan da kyau ko la haula to dole ma abubuwan ba daidai ba ne in za ka faɗa abu faɗa abin da yake shine duka ko kuma ka ji mutum ya zace haila ko mun gane wannan da kyau ko to shi ne ana yake cewa la haula lahi to ba daidai ba ne mala ya ce fiha nafiyar kudurati anillahi ta'ala a cikin wannan akwai kore iko wa allah madawakin sarki wa huwa min kufuri shi ko kore iko ga Allah madaukin sarki to wannan kai tsaye yana daga cikin kafirci kai ga wata fahimci wannan Allah yana da cikakken iko Allah yana da cikakken dama na yin abin da ya so a san da ya so to kore wannan iko ga Allah madaukin sarki da dama ga Allah to wannan yana daga cikin kafirci as-sawab abin da yake daidai shi na ce la haula illa billahi babu wani dubara babu wani eko da dama sai na Allah madaukin sarki ko kuma ki ce la haula wala quwwata illa billah babu karfi babu dubara da iyawa da eko sai ga Allah madaukin sarki fiha isbatul kubra in kika tabbatar da wannan abin da aka tabbatar maki da cewa shine daidai to kin tabbatar da iko walƙuwa da kuma cikan ƙarfi lillahi ta'ala wahada ga allah maɗaukin sarki shi ɗaya domin ranar rasulun sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zan allah ya ce la haula wa la quwwata illa billah faɗin wannan kalma na la haula wa la quwwata illa billah kanzun min kunuzul janna taska ce daga cikin taskokin gidan aljanna misali a yau yanzu a duniyar nan a cikin kin gano wata taska da za ki je ki bude ki samu zinari ko ki samu kuɗi na ban mamaki ai ina ganin za ki je ki ɗibo to yau ko sai ga annabi ya faso ya nuna maki taska daga cikin taskokin aljanna to ai sai ki yi ta faɗin wannan ina fatan mun gano wannan da kyau la haula wala quwwata illa billah ko ki ce la haula wala quwwatu illa billah duk ɗaya ne Allah ya sa mu dace wannan sai ingantacce ne al'imamu ahmad ne ya ruwaito shi to bayan wannan sai mala ya ce alhata thalith kuskure na uku allahu maujudin fi kulli makanin faɗin da masu faɗe ke yi na cewa allah maɗaukin sarki yana ko'ina har ma ki ji wasu na cewa allahu fi kalbi allah na cikin zuciyata ko kuma Allah ya yi hululi ya shiga cikin jikina kun gano wannan kamar yadda aka samu wani takadari yake cewa wa ma fil jubbati illallah la ilaha illallah wa ma fil jubbati illallah wai ba komai ne a cikin rigan shi ba sai Allah ma'ana shi din nan shi Allah ne sarkin zamanin da wancan takadari ya rayu a wannan zamani da aka zo sallar layya ya kama shi ya yanka shi a takaice faɗin cewa allah maɗaukin sarki yana ko'ina wannan ba daidai ba ne kafirci ne kuma gano wannan da kyau ku allah ba yana ko'ina ba ne allah ya faɗi inda yake to a tabbatar da abin da allah ya faɗi wannan shi kaɗai ne shirya mala ya ce hazal ƙaunu wannan faɗin magana yujibu ta'addud ta'addud yana nuna cewa zatin Allah abu ne mai yawa mun gano wannan da kyau ko an yi ta'addudi an karkasa zatin Allah an nuna yana da yawan gaske kenan au hululuhu ko kuma ce Allah madaukin sarki yana shiga cikin mutum kamar yadda suke cewa wai wa in abadal ausana ma abadaha ko da mai bautan gunki ya bauta ma gunkin wai fama abadu gairi Allah ya tabbatar da cewa wai mai bautan gunki ba yana bauta ma wani Allah ba ne wai yana bauta ma Allah ne wai fa inna Allah huwa allazi tajalla fi hazil ajsad wai Allah ne yake shiga cikin gunki idan mai bautan gunki ya je sujada sai zama yayi ma Allah sujada ne ba gunki ya ma ba kuna gano wannan da kyau ko shine sai suke cewa wahadatul adiyan duk addini ma guda ɗaya ne ko mun gane to wannan ba daidai bane kafarci ne Allah madaukin sarki baya ko ina Allah baya shiga jikin kowa Allah madaukin sarki yana sama malai sai ke cewa wa wujuduhu fi amakin najasa kasancewan a ce Allah yana ko ina to zai yi a samu allah kenan hatta a wajejen da yake mai najasa ne wa kazara da wajejen da yake ba masu kyau ba kalhammamat malaci ce kaman bayika ɗakin wanka da sauransu wahiyar amakinun la latali billah to ko irin waɗannan wajeje ai ba su dace a ce allah yana nan ba domin cewa suka yi allah yana ko'ina bayi ma yana daga cikin ko'ina masai yana daga cikin ko'ina ɗakin bautan yahudu yana daga cikin ko'ina ina fata mun gane wannan da kyau wai annab allah ma kenan yana ɗakin karuwa ina ga ce yana ko'ina wannan muguwar magana ne ana bayyantar wannan da kyau ko malam sai ce wa hiya amakinun irin waɗannan wajeje la taliqu billah basu dace ga Allah madaukin sarki ba as-sawab abin da yake daidai Allahu ala sama shine a tabbatar da cewa Allah yana sama wa fawqal arshi Allah yana saman samai a birbishin al'arshe shi wannan shine ƙida ta kwarai sai a ce wallahu ma'ana fi kulli makanin bi ilmihi Allah yana tare da mu a ko ina muke da ilimi shi yasma'u yana jin duk abin da ke fitowa daga gare mu wayara kuma yana ganin duk ayyukan da muke aikatawa kenan kasancewan allah madaukin sarki a al'arashi bai sa ya jahilci abubuwan da muke a nan ta hanyar ya ji mu ya gan mu ko a ina don kaɗai yake bai kamata sa ba jama'a mun gano wannan sai a fara buga misali yanzu misali in shugaban ƙasa na abuja yanzu ya sa abin da muke a nan zaria to yanzu kana son ka ce mana allah irin shugaban ƙasa ne shi shugaban kasa saboda gajiya da kasawa ya sa kasancewar shi a abuja yanzu abin da muke a wajen bai sani ba amma shi allah saboda cika da bunƙasan mulki duk abin da muke yana jinmu yana ganinmu ya san duk abin da muke yi ina fata mun gane wannan da kyau domin zaman al'arshi baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina jama'a mun gane wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace sannan ire-iren waɗancan misalai da ake buga mu Allah shi Allah da kai shi ya hana yace fala tadribu lillahi al-amsal kul kakku buga mu Allah misalai irin waɗannan Allah ya sa mu dace malai ce kama kala ta'ala kama yadda Allah ya ce sun mastawa ila sama sannan Allah maɗaukin sarki bayan da ya gama halittar ƙasa sai kuma ya tunkari halittar sama abinda malai ya kamata ya kawo shi ne ayoyin da suka bayyana kan istiwa'i da ya ta'addi da ala ko kun gano wannan da kyau ko kamar ar-rahmanu alal arshi stawa kamar ayoyin da suka zo a cikin alkur'ani waje shida da suke tabbatar da cewa Allah ya daidaita akan al'arshi ina fatan mun gano wannan da kyau domin idan istiwa'i ya ta'addi da ala yana nufin daidaituwa ne birbishin abu in ya ta'addi da ila nufa in ya zo ba ala ba ila shi kuma cika ne ko balaga ina fatan mun gane wannan da kyau misali a ce alama zistawait a kan mai ka daidaita sai in ce istawaitu alal kursi na daidaita kan kujera ne to sai Allah ce arrahmanu alal arshi stawa Allah ya daidaita birbishin to wani irin daidaituwa ne shine imam malik ya ce alistuwa ma'alum daidaituwa dai sananne ne wal kaif yanda Allah ya daidaito majhul abu ne ba a sani ba wasu alu anhu bin keke da keke da diddigi da kwalafacin sai an gano ya Allah ya daidaito ya ce bid'a wannan bid'a ne wani ne zo ke mai irin wannan tambayan keke da keke imam malik ce a fita da shi ya zo lalata min kan ɗalibai ne jama'a kun fahimci wannan da kyau ko wajibi ne mu fahimci wannan kamar misali a ganki a ce maki ila aina stawait ina kika nafa sai kice ce istawaitu ila kaduna na nufi kaduna ne in kuma ka ce maki wait shin kin isa aure sai kice ce na'am wait ta isa aure ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace to shine sai yake cewa ai ala wartafa Allah ya ɗaukaka kama jaa fil bukhari kamar yadda ya zo cikin sayar bukhari a kitabu tauhid a jizi na sha Dokar shafi na da saba'in biyar wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce ala ta manuni yanzu ko ba za ku amince da ni ba wa ana aminu man fi sama ni ko ni amintaccen wanda yake sama ne ni ba za ku amince da ni ba ni amintaccen wanda yake sama ne kuma sanda aka yi isra'i da mi'raji da annabi ina ga kai shi ba saman ba mawaƙi ce rabbana ya kai ka kaji inda ba wani wanda ya ji wanda kai da ka kaji ya juwo sauti ba irin na dan adam ba to an tafi da annabi sama saboda Allah yana ina in kin tashi addu'a na ke daga hannu saboda Allah yana ina ayoyi da dama sun tabbatar da Allah sama yake a man fis sama bi ma'ana a man ala sama ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal amalu as-salih yarfa'u ta'ruju malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana duk wasu abubuwa da za su kawo ai Allah madaukin sarki ce ma kuna min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum ai sai a ce karantuwa daga farko kuma ka tike ta har zuwa ta mai Allah maɗaukin sarki ke nufi ai ma'ahum bi ilmihi yasma'u wa yara ina fatan mun gane wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa dace haka sai su kawo cewa ai gashi Allah maɗaukin sarki ya ce wa huwa allazi fis sama'i ilah wa fil ardi ilah sai a ce a ah, me yake nufi wai Allah ne a sama Allah ne a ƙasa sai a ce ai kalman ilahu ba kalman Allah bace. ilah shine abun bauta wa huwa allazi fi samai ilah Allah shine abun bautan na sama wa fil ardi ilah shine kuma abun bautan na ƙasa to sai ne kuma mun ga wannan da kyau ko sai ce ai ce wa huwa allahu fi samawati wa fil ardi Allah shine Allah wanda yake sama Allah shine Allah wanda yake ƙasa sai ce inna ai ba ga bazaran da yake ba asalin fassarar sai a ce a karanto suran tun daga farko cewa Allah ya alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard waj'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun anan an lissafo ayyukan Allah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halitta wanda ya sanya haske ya duhu wanda ya kaza wanda ya kaza duk da wannan ayyukan da Allah ya abin da kai ce kafire sun kangare sun bijire ma Allah wa huwa alladhi khalaqakum min tinin Allah shine wanda ya halicce ku da yumbu summa qaza ajal wa ajalun musamman inda sannan sai Allah madaukin sarki ya sanya ajali na musamman da kowa ya gama rayuwa zai kife zai tafi mun gano wannan da kyau ko sun ma'antum tamtarun duk da wannan kuma ya ada suna da shan bamban da don dangane da abin da Allah yake sai ce wa huwa sai ke wakafi a nan me waɗancan ayyukan gaba ɗaya shine Allah mun gano wannan jumla da magana ta cika cib sai ke ce fi samawati wa fil ardi kun ga a cikin sammai kun ga a cikin kasai ya alama sirrakum wa jaharakum duk abin da kuke asirtawa ko kuke bayyanawa yana sane da su wa ya alamu ma taksibun Allah yana sane da duk abin da yake kaiwa da komowa ta tare da ku a cikin wannan fassara yana ne Allah yake ko ko kuma ke cewa huwa Allahu fis samawat Allah shine mahalicin da yake sama sai ki waƙafi sai ki ce wa fil ardi a bayan ƙasa kuwa ya alama sirrakum wa jaharakum duk abin da kuke aikata yana sanar da shi wa ya alama ma taksibu ko kuma ki ce wa huwa fissa ma samawati wa fil ardi Allah shine abin bautan na sama shine abin bautan na ƙasa zai daidai da wa huwa allazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah abin da ya kawo da shine mutane su ji tsoron Allah kur'anin nan da annabi ya zo da shi shi aka saukar ma kuma shi Allah ya yi umarni da ya bayyana wa mutane saƙon da Allah ya aiko shi da shi ina fatan mun gane wannan da kyau amma ba daidai ba ne wani ya ce wai Allah madaukin sarki yana ko ina wannan bai yi kama da aƙidan musulmi ba Allah ya sauwaka wannan hadisi da yake cewa ku amince min mana domin ni amintaccen wanda yake sama ne malai ce muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito shi man fi sama mala ya ce ayi ala sama wanda yake saman sammai kusa da jama'a allah ba cikin sama yake ba allah yana sama da sammai ne yana birbishin al'arshe shi aradallahu ta'ala aradu bihi allah ta'ala annabi na nufin allah ne nan. wallahu ma'ana fi kulli makanin bi ilmihi yasma'u wa yara malam ya ce allah madaukin sarki yana tare da mu da ilimin shi yana jin mu kuma yana ganin mu kama kwanan mawa ta'ala ne musa wa harun kama yadda allah madaukin sarki ne ya ce ma annabi musa da harun inda ne ma kuma asma'u wa'ara ya ce ni nan ina tare da ku ina ji kuma ina gani ina fatan mun gane wannan da kyau allah ya sa mu dace to bayan wannan ayan ta zuwa cikin sota taha aya ta 46 sai malam ya ce alkhata'ur rabi kuskure na hudu yana daga cikin kuskuren da mutane suke faɗi na lafazi sai sun ce khalaqallahu duniya li ajili muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai Allah ya halicci duniya ne don manzan Allah har za mu suna cewa in Allah ya yi duniya don manzan Allah sai a ce a Allah bai yi duniya don manzan Allah Allah ya yi duniya ne don abauta mashi mun gane wannan da kyau ko Allah bai yi duniya dan annabi ba ne yace wannan kuskure ne wa haza mukhalifun lisarihil qur'an wannan ya saba ma alqur'ani qarara faqad khalaqa ad-dunya qabla muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin Allah madaukin sarki ya halicci duniya tun kafin annabi wa khalaqaha wa muhammadan Allah ya halici duniya ne kuma ya halici manzon Allah ne ni ibadatihi domin a mai shi ɗaya wahdahu la sharika la Allah shi kaɗai wanda bai da abokin tarayya ina fatan mun gane wannan da kyau to Allah ya yi wannan aiki ne domin abota mai shi ɗaya wa muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama basharun manzon Allah mutum ne ka irin nas irin yadda mutum yake mutum da siffa irin na ɗan adam haka Allah ya manzan Allah illa annahu yuha ilaihi sai dai shi manzan Allah ya fi kowa daraja ne sakamakon zaɓin da Allah maɗaukin sarki ya mai yake mashi wahayi ina fatan mun gane wannan da kyau dalili akan wannan Allah maɗaukin sarki ce kul ka ce masu inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya ni mutum ne irin ku da Allah madaukin sarki ya zaɓe ni a cikin ku ya fifita ni ke man wahayi annama ilahukum ilahun wahid cewa ku sani cewa Allah madaukin sarki abin bauta ne kwaya ɗaya. wannan aya ne a cikin suratul kafi aya ta ɗari da goma. Allah ya sa mu dace wasawab abin da yake daidai a ce khalaqallahu dunya wa ma ibadatihi allah madaukin sarki ya halicci duniya da duk abin da ke cikin duniya domin abota mai shi ɗaya ina fatan mun gane dalili akan haka allah madaukin sarki cewa ma kharaqtul jinna wal insa illa liya'budun ai ban halicci mutum da aljamba sai don su bauta man ni kadai in ji allah kuma ya ce wal arda wada'aha lil anam allah madaukin sarki ya halicci duniya ne ya tsara ƙasa da duk abin da ke tattare da ita domin yan adam fiha fakihatun wan nakhlu zatul akma wal habbu dhul asfi war rayhan Allah ce duk wannan yayi ne da ɗan adam ba inda Allah cikin ce yace yayi duniya dan annabi ba inda ya faɗi ƙarya suke ko mun wannan da kyau ko kuma annabi da kan ya ce a duniya mal'unun duniya tsinanna ce mal'unun ma fi abin da ke cikin duniya ma tsinanne ne illa zikirun lahi sai abin da yake ambatan Allah ne tsakani da Allah mutumin da ke cewa an yi duniya don annabi yana son ya ce an yi tsinannen abu don manzan Allah kenan shin wannan yana ganin daraja da mutuncin annabi kuwa tsinannen abu kamar fa ke ce mai gidanki ya yi tafiya na wata da watanni ana tafiye aikin hajji ma ya je misali yana dawowa kawai sai zo miki da rababban biredi an ya girmama ki a ji wannan saurayin ke ne kin ga makawai gaba ɗaya na nan tafi duk an zo an yi kwalliya ana jiran zai zo za a tarbi mai gida zai zo yana zuwa sai ya kawo maki rababbiyan kaza ta rube duk tsutsa an ya girmama ki ko ya wulakanta ki to haka ba suke cewa wo duniyar da Allah ya takura ya tsine mata albarka wai ita ce aka yi don manzan Allah Allah ya shi da manzan Allah duniya ne duniya annabi ya zo wucewa tare da sahabban shi suka ga wani mushen ɗan akuya annabi ya ce a wani ɗan akuya me yasa aka yadda shi suka ce ya rasulullah ai ya wulakanta ne mutanen su ba sa shi suka yawa sai annabi ya ce da duniya ta kai darajar wannan wulakantaccen ɗan akuya da kafiri bai sha makwalwar ruwa ba saboda duniya ba bakin komi bane yau kafirai su suka fi kowa damawa haka ne ku annabi yake cewa da duniya ta kai darajar fiffikin sauro to da kafire bai sha makwallon ruwa ba da bai samu sauki wajen Allah amma duniya da ba komi ba ce da wata abu ce kai da kunga yadda mummune ne kadai za su dan abun nan to kuma kalli waɗannan abubuwan yanzu a wajen waɗancan da ke cewa an yi duniya don manzon Allah sai ki ce yanzu don Allah an yi tsinannun abu don annabi an yi abin da bai kai darajar mushi ba da annabi an yi abin da bai kai darajar fiffiken sauro ba da annabi kuma a hadisi kowa ya haddace hadisin a nan duk waɗannan hadisan hadisai na musulmi ya roto sai na cikin riyadu salihin ɗinki ku karanta gansu kuma ingantattun hadisai ne gaba ya tabbata a hadisi annabi yake cewa a duniya sijinal mu'min duniya kurkukun mumini ne ya tsakani da Allah jama'a ayo kurkuku don manzan Allah wanda Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min kuma azizun alaihi ma'anin tu harisun alaikum bil na raufur rahim ayo kurkuku don manzan Allah kurkuku gidan imani sai ce wa jannatul kafir aljanna ce ga kafiri yanzu inda kafiri zai ji daɗi a idan manzan Allah inda mumini zai sha wahala a idan manzon Allah wanda a a hankalci wannan gaba ma mai cancanta ce an yi duniya don annabi misali da ke ci ki ce kin yi abinci don ni an zuba a wani faranti an shimfiɗo ta dadduma mai kyau tun kafin in zo sai kika sa yanki sai suka ɗauko nan dadduma suka shimfiɗa aka ɗauko abincin nan suka fara ci sai da suka yi jagwalgwalansa suka yi diyan da suka yi abin ya rage saura ɗan kaɗan sai ga na za ka ci to bismillah ga yi nan ga saura zauna ka ci na zo na yi noma ɗaya biyu sai ka ce a shekata tashi don allah abincin mun za a ba da labari don ya kai wannan misali ne wanda ake fahimta duniyan nan in don annaba aka yi to me yasa wasu halittu ne suka rayu da yawa da farko ba shaidanun aljanu ne a duniyan nan suka yi ta allah ya turo mala'iku suka bibbige su bayan ma aka halici annabi adam aka sauko da shi da iblis aka zo aka yi ta kisan kai allah na hallaka al'ummomi aka yi ta yi sai da duniyan ta zo karshe annabi ya ce an aiko da tazara da kyama bai wuce kama haka ba bu bu'estu ana wasa a ka hatai abin da aka yi don annabin kuma ba abin shi ya zo ya ci ba sai abin da ya rage a git sannan ya zo kuma ya fara rayuwar shekara 60 da ɗoriya kuma aka ɗauki ran shi ɗan yakurin shi aka yi da ganin ko baki da karatun da zaki fahimci waɗancan nasoshin kina da hankalin da zaki fahimci wannan ayi jama'a mun gano wannan da kyau ko kawai mutane da ba su ganin mutuncin annabi ba san darajar annabi ba ba su girmama shi kawai suke faɗi irin waɗannan maganar cewa an yi duniya don shi ayi naka duniya don shi Allah ya duniya dan abota ma Allah ne ina fatan mun gano wannan da kyau kuma annabi wata rana ya tara sahabbai yake cewa wani bawa Allah ya bashi zaɓin ko dai ya zama shi nan gidan duniya ko kuma ya tafi wajen Allah sai ce bawan ya zaɓa abin da ke wajen Allah da an yi duniya da shi kenan ya yi ma Allah butulci kenan kuma za mu zo za ku ji akwai waɗanda suke cewa an yi duniyan nan ne dan annabi kuma an halicci annabi ma kafin annabi adam wanda wannan muguwar magana ce kafirci ne kareta alkur'ani ne tun daga barkon shi har ƙarshe kuma waɗannan akidin jama'a su ake yaɗawa a bayan ƙasa kuma su ne hukumomi suka ɗaure ma masu wannan muguwar aƙida suke goyon bayan su da yaɗa suna ɓatar da al'ummar annabi to ko karen tattalin arziki da rikita rikita a duniya ba a ma fara shigansu muddin ba za a bar aƙidan musulunci aƙidan da annabawa suka zo suka goyi bayan da suka karantar ta yada cikin al'umma ba wallahi matsala ba fara shiga ba Allah ya sauwaka mala yake cewa as-salam abin da yake daidai a ce khalaqallahu dunya Allah ya halici duniya wa ma fi hali ibadatihi da abin da yake cikinta domin abota ma Allah shi kadai akwai sanda irin wannan matsala ya faru da wani ɗalibinmu irin waɗannan malaman da ke faɗin ƙayarai suke tabbatar da abin da ya saba ma abin da ke cikin alkur'ani da hadisi ya ce wa an yi duniya don annabi yanzu zai same mu na tattauna abin da nake baku ya fi shekara goma da suka wuce ba yanzu masallacin da lokacin mun tashi muka buɗe masallaci na kwaso littafai ne ta kokarin nuna mai an ɗauka a kaset ya ƙi gana da ƙarshe ya ce kai mai dalilin ka sai ce wai dalilin shi wai Allah madaukin sarki a cikin alkur'ani ne ya ce menene inna khalaqnakum min kalimi min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu wai Allah ya halicci mutane ne kabiloli yare iri-iri mabambanta lita'arafu domin fa ku san inna akramakum lalle wanda yafi ku daraja a tukaku manzon Allah kenan don Allah ku ci Allah fa ya halittu ne ya sa yare iri-iri lita arafu don kusan junan ku da shi bayan rabe ga dan uwan shi bayan rabe in yayi yare ya gane ba shi ga dan uwan shi ba shi in yayi yare ya gane amma kabilanci a kayan tsiyani Allah ce inna akramakum wanda ya fi ku daraja da martaba a wajen Allah shine atqakum wanda tsoron Allah ya daga shi haka ne a wai ku je ya wata kwana na ji to cikin malaman tafsiri har za ka fassara wannan sai ce wai busiri busiri kuma littafin alburda ne a ciki littafi ne wanda a ciki akwai abubuwa ma na saban Allah da yawa na ce waƙe ne ba ne ba manzo Allah tafsiri yayi ɗauko busirin mu ga inda ya ja wannan aya ya fassara da ya rasa yanda zai a daidai wancan kofar muka zauna sai yake cewa ba ma kai ba uban naku goma na je Kaduna na ƙure shi me ya kawo haka sun ce to ba matsala ya faɗa haka ne don ya fusata ni in ya fusata ni sai a cikin hatsaniya a ce an zo an yi hayaniya to sai na ki sun ce ba matsala cin da ka kora obama gumi to ni jikan gumi ne yanzu zaune min kure ka sai ke cewa kai jikan tsiya ne <laughs> duk da ya ƙare daidai mutanen da ya zo da shi nan take suka saranda suka bi gaskiya suka gane ƙarya yake yi saboda na kawo dalilai masu yawan gaske wanda suka wuce wannan da ke tabbatar da Allah ya yi duniya ne don abota ba shi ba ya duniya don annabi ba sai ke cewa abubakar gobe na wuta jama'a ana bayani don gane da Allah ya yi duniya don waye kuma don me me ya kawo kuma abubakar gobe na ira sai ce ba matsala sai ce shi ba zai zauna ba lalle abubakar gobe a yadda yana wutan a'a mu ba go muke bi ba amma da Allah zauna hadisin annabi ne kwaya ɗaya zan karanta yace muslim ya ruwaito annabi ya ce don wani mutum ne ya ga wani yana ta aikata zunubi duk inda zina yake yana wajen shan giya na wajen caca duk iskancin duniya yana yi sai ce Allah ba zai yafe ma wannan ba ya rantse da Allah shine Allah ya fushi ya gaya wa annabin zamanin ya ce wani ne yake rantsuwa a kanmu yake cin alwashi a kanmu cewa wai mu ba za mu yafe ma wane ba to ka gaya ma wane mai laifin an yafe mai shi kuma wannan an bata yake shi gano wannan shi ne aka yi wani kabbara hankalin shi ya tashi aka tashi shi da yake cewa wani na wata to muna fatan ya zama allah ya gafarta mu wancan kai kuma da kake ihu kake wuce makaɗe da rawa kai kuma allah da allah ya bata aikinka ina fata mun gane wannan kan wannan ne ka musamman shi ne muka zauna aka tattauna aka kore shi to shi ɗin na an taɓa yin maulidi a unguwan nan ya zo sai ya soki shi'a sai yan shi'a sai suka je muƙabala da shi sai ya kore su a lokacin su kuma yan shi'a wai suna shirin su zo muƙabala da ni to shi ne sai aka ce to aini ko mun taɓa mukabala da shi to shi ne sai suka samu kasar ɗin suka je suka ji suka ga wanda ya wahalar da su ya gigita su nan shi kuma shi ana wahalar da shi ana gigita shi ina fatan mun gane wannan ne sai suka yi saranda ni ce a dai koma makaranta ai duk tarin ilimin mutum in bai da gaskiya ba ki ganin duk girman ɓarawo sai ga yara na tawa dukan shi ya kasa rama ba ganin duk ƙwazo da ƙarfi na kwarto ana kama sai gane mata sai ya saba shi yake kifa shi a ƙasa bai da gaskiya ne Allah madaukin sarki ya samu dace dan za mu saurara fa subhanaka allahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفروا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 yau alhamis 21 ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da ɗaya daidai da talatin ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da goma a ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi mai suna akhtau sha'i'a wannan littafi littafi ne da babban malami muhammad bin jamil zainu ya rubuta domin ya ankarar da al'umman annabi dangane da wasu irin kusakure da suka yadu kuma suke kan yaduwa wanda ya zama wajibi a kyautata a inganta su a bisa hasken alkur'ani da sunna a fadakar da al'umma a shiryar da su sai hankali su yi taka tsantsan